بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوع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 a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan gadon kaya kamar yadda aka saba a dararen litinin yau lahadi goma ga watan rajab 1437 bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da sha bakwai ga watan 4 2016 miladiya imam ya ainihin kawo babi da yake magana akan satur mu'mini ala nafsi da farko dai muna wannan akwai dan da yake jan baki a nan mallawa an ce wani nasa ko makusanci nasa da haka ya rasu wanda shi kuma malam bai haƙi mai karanta mana bakin na asali dama ba shi lafiya sannan akwai alhaji aminu chairman na kwamiti shi ma na san satin da ya shige an gaya min bayan karatu cewa ba shi da lafiya to duka Allah ubangiji ya ba su lafiya shi kuma wancan Allah ubangiji ya ji kan wanda ya rasu nasa kowa da cutarsa da bukatarsa Allah ya ba da lafiya ya warkar Allah kuma ya ji kan magabatanmu da yan uwan musulmi baki daya imam ya ce babu satrul mu'mini ala nafsi Allah wato irama ga imam al-bukhari yana ta bayani ne akan ladubba da ya kamata kafin ka fada cikin laifi kada ka fada cikin laifi asalan an gaya maka ladubba na mu'amala ka tsakaninka da ubangijinka ladubba tsakaninka da bayin allah ladubba akan kanka ladubba da kai da iyalanka laifuffukan da suke yawan abkuwa daga bawa aka yi kokari duka aka kawo magungunan su gwargwado yana ta yi to idan mutum ya fada a cikin laifin kuma wane yanayi ya kamata ainihin ya samu kansa a ciki ya ya kamata ya aikata shine ya kawo babi da yake magana akan bawa ko mumini ya sitirce kansa satrul mu'mini ala nafsi sitircewar mumini ga kan kansa ya yi ba daidai ba ya yi kuskure ya yi laifi to ya sitirta shi kada ya tallata shi kada ya yada shi ya zamanto wata kafar yada labaran munanan ayyuka to ne ya kawo hadisin da ya roto shi da isnadinsa daga abu huraira ta allah ya kara yadda a gare shi ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya qul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullu ummati mu'afa illa mujahirin, dukkanin al'ummata ababen yi wa afuwa ne dukkanin al'ummata ababan bawa kariya ne imamin al'afu wanda yake nufin afuwa ko imamin al'afiya bi ma'anar hifz dukkanin al'ummata suna cikin afuwa zan yafe musu su zan gafarta musu su Allah ubangiji zai yafe musu su wannan magana annabi ce Allah zai yafe musu su zai gafarta musu ainihin kurakuransu ko kuma zai kare su daga fadawa cikin wasu laifuffuka shine idan an daga daga afiya Allah zai ba su kariya kada su ci gaba da fadawa cikin laifuffuka masu girma Allah ubangiji zai ba su kariya dukkanin al'umma ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin afuwa da rangwame da kariyar Allah jalla ala ko kai laifi ko kai daidai matukar kana cikin neman gafara kana kokarin gyarawa to Allah ubangiji zai ƙara kare ka zai amsa maka neman da kake yi nan yafiya da gafara da abuwa kuma zai kare ka daga afkawa cikin wasu laifukan da suka fi su girma illal mujahirina lakinil mujahirin ko illal mujahirin an istithna'in mujahirin waɗanda suke bayyanar da laifuffuka waɗannan ba sa cikin kariyar Allah ba sa cikin afuwar Allah wanda shi bai jin kunya kowa shi in zai laifinsa sai a cikin kasuwa sai ana cikin nutsuwa jama'a sun haɗa hankalinsu sai ya fuskance su ya gabza wani irin sabo wani idan ana buya a saci kallo a kalli haram to shi ba ma wannan ba shi zai ma zo ya kama hannun karuwa ne ko hannun yarinyarsa kan hanya wai saboda shi baya jin tsoron kowa saboda shi ya cika dan iska shi ba shi da wanda zai gaya masa magana ba shi da mafaɗi shi guda ne ba ɓari ba ne ba shi tantiri ne haka wasu ke ji wani kuma wauta ce take jansa ba wai iskanci nasu ne girma ba washi shi tunda da yana laifin nan a ɓoye a ɓoye a ɓoye to kada zama munafiki bari ya fito fili ma kurin ma ya yi laifinsa ai munafunci ne wasu suke gani ka je can kai laifi a ɓoye kuma ka fito fili kuma aka kama kai mutumin kirki ne to saboda haka bari kurin ya yaga wannan suturar wannan kyakkyawan san da ake masa bari ya fito baro baro kurin ya nuna masa da shi fa ga yadda yake ballantana wanda yake ji ya kai ya kawo wajen rashin kunya da dabara ya sibare wa mutum abinsa ya sace masa abinsa ya ɗauke masa abinsa watakila an sani a gurare manyan gurare an san barayi barayen gurin kowa ya san su an duka mujahirun ne kowa ya san daga an sace abu a waje in aka samu wani ko wani ko wani abin zai fito in aka lallashe su ko aka firgita su ko aka zazana su to an san abin a wajen su yake su kowa ya san sana'ar su a wajen sata to da kuma mutanen da suke masu bayyana laifi irin na sata biro kowa ya sani a fili duk miliyan ɗaya inda shige suna da dubu ɗari ta haram misali kowa ya sani kuma ba yanda za a kama su a takarda sai idan irin su ba bahar ne suka zo wajen aka turo musu efcc ko wani abu kil a iya kama su amma hana haka nan duk inda miliyan za ta shige yana da dubu ɗari ɗaya ko dubu ɗari biyu ta haram ko wata dubu hamsin ko wata ko dubu goma ce dai ta haramci amma dai akwai wanda an san su sana'a su kenan sun iya salo salon da za su ƙara ko su rage ko su shakwana da ita su tafi to duka irin wannan dangogin annabi sallallahu alaihi wasallam ya togace su daga cikin afuwar da Allah zai yi wa al'ummarsa taba'an ba ana nufin sun tuba ba su ainihin Allah ba zai karɓi tubansu ba in sun tuba ko shirka suke Allah zai yafe musu amma suna hakan alama ce mazinna ce ta abin su ci gaba da laifukansu Allah ba zai shirye su ba ba zai sa zuciya su suna ba ta taushi su gane kuskurensu su ɗauki matakan gyarawa sai abin su ta ainihin hamburin biya ɗinsu su ta kwashe kwashe su na haram suna rashin mutuncinsu suna keta sitirar da Allah Ubangiji yau bayansa to shine annabi to wace su daga cikin wannan afiya din ko daga cikin wannan afuwar da Allah ubangiji yake yi wa dukkanin wani dan cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa inna min al-mujaharati manzo sallallahu sai ya bada misali na mujahara anan wajen mujahara shine kai fito na fito ka bayyana laifi to daga cikin mujahara inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ya'mala ar-rajulu bil-layli amala mutum ya aikata wani aiki da daddare ma'ana da daddare ma'ana ba a ganinsa dare galibi ai ba a ganin mutum to mutum sai ya aika aikasa da daddare ya je ya kwana a wani waje ya yi rashin mutunci ya saba wa Allah ya sha wani abu ya yi menene duk ya gama abinsa da daddare sun mai yusbih ya waya gari wa ƙasa tarahullah Allah ya sirta shi ba a gane ba ba a sani ba kaga an bashi dama ta yazo ya sallar azhar ya istighfari ya sallar la'asar ya istighfari ya magriba ya istighfari ya isha'i ya istighfari wataƙila ma in wani daren ya zagayo ya samu dama ya tashi ya kuka gaba ga Allah subhanahu wataala cewa ya laifi Allah ubangiji ya yafe masa wataƙila ma ya azumi a wannan yinin yana neman gafara wataƙila ya wata ba sadaka ya neman kusanci zuwa ga Allah don Allah ya shirye shi ya yafe masa to shi maimakon ya haka Faya Kulu sai ya tashi yana cewa ya fulan amiltul bari hata kaza wa kaza jiya fa da daddare fa nayi kaza nayi kaza nayi kaza ai waje kaza na je aka yi kaza kazan uba aka suke cewa ko aka yi kaza kazan uba aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza ya ta zayyanawa har ma ya dinga ƙarya yana ƙara gishiri ko ya dinga nuna cewa shi fajiri ne shi fasiki ne shi mutum ne mai taurin kai shi ƙaura ne shi ɗan daba ne to duka wannan yana da cikin mujahara in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad bata yasturuhu rabbu ya kwana da dare Allah ya sirta shi wa yusbihu yakshifu sitar Allah anhu kuma sai waye gari Allah ubangiji ya sai waye gari yana yaye lullubewar da Allah ya masa sitar da Allah ya masa yana ta cire ta yana jefarwa yana watsarwa to duk wanda ya yi haka Allah al'afiya ya shiga cikin mutanen da manzan Allah sallallahu ke nuna cewa ba za su samu wato ainihin wannan taimako ba ba za su samu wannan falala ba idan mutum yana bayyana sabo na farko daga cikin laifuffuka ko matsalolinta da wani malami ibn batal yake faɗi wato akwai ƙasƙanta haƙƙin Allah da haƙƙin manzan Allah da haƙƙin salihan muminai muminan kirki saboda me ka fito kana cewa kayi kaza ma'ana kana fito na fito da abin da Allah ya hana ko baka jin nauyin cewa kayi abin da Allah ya hana haka nan baka jin nauyin cewa ka saba wa sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam baka jin kunya cewa ka saba wa al'ada da kyakkyawan halin muminai na gari ka rena su kenan ka wulakanta su kenan kuma ga wani nau'i na wato ainihin taurin kai da wato ainihin rashin kunya da tsageranci a kansu idan ku mutum ya suturta kansa to kaga wulakantawar babu ita ka san cewa ka saba wa Allah to saba wa Allah ba abin za a zo ana cika baki da shi ba ana alfahari da shi ba ana gaya wa mutane shi ba saba Allah wani abu ne da kai na laifi shi kuma laifi duk inda mai laifi yake bai so a tona shi ya fi so ya wuce a wuce gurin a lullube to sai ka fito kana wannan abun to idan ka ɓoye ka shiga ka fita daga cikin wannan abun kuma sannan idan mutum yana laifi musamman idan yana bayyana laifi to wani abin zai wulakanta shi daga wajen zai wulakanta shi a wajen mutanen kirki zai tozarta shi a wajen mutanen kirki za su ga cewa lallai wannan mutumin banza ne idan ma suna so su yi wata addu'a ko wata habbaka addu'a sai su yi masa ko suna sana ko ba sa sane in kaga wani abin muna aka yi za ka ci Allah masu irin wannan halittar da su wani ma ce Allah ya tsine duk da ke ba halin mumini bane ba tsinewar amma in tsinewa ta cancanta aka yi ta a gaba sai Allah ya karba sai ya tsine albarka ya cire a tsinewa ma'anarsa cirewa sai Allah sai ya zare albarka da take cikin wannan mutumin sai ka ga ya fada cikin wannan mummunan al'amari ya fada cikin mummunan sakamako Allah ubangiji ba zai kula shi ba akan wannan abun. to idan ya zama to tsakaninka da Allah ne kuwa to Allah jalla wa ala ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne saboda haka kada mutum ya dauka cewa wai idan yana laifi kuma ya fito cikin mutane ya saje cikin mutanen kirki in kai karya ka nuna cewa kai na kirki din ne a baki ka ƙawata kanka ka kambama kanka kai kai kanka inda Allah bai kai ka ba to ka yi ƙarya ka ha'inci wannan sai Allah ya kama ka amma dan ka shigo cikin mutanen kirki kai gasa kai ba na kirki bane ba amma kana son su kana ƙaunar su kana so kai kwaikwayon irin aikin su ka zo sahun gaba kana kallon mutane in sahun gaba kai ma su kai ma ka zama irin su ka zo haga liman yana sallah yana rera alqur'ani wataƙila yana kuka kai ma su kai ma ka zama irin sa ka zo ka gama malamai suna alkhairi ka je ga masu da'awa kai ma ka shiga cikin su ka rugunsa ma cikin su ai ba an ce kowa da yake cikin mutanen kirki shi mutumin kirki bane ba har shi ma wani ganin mutumin kirki ne laifin sa nawa ai ba iyaka ko ba iyaka duk kirkin mutum akwai laifukan da yake yi ko a cikin gidansa ko a ofis dinsa, ko in yi kaɗai da ubangijinsa akwai abin da yake ba daidai ba to inda kowa za a ce shi kenan sai ta tuna asirin kansa kuma to na za a ga mutuncin juna waye kuma zai tsaya in ka ga limami aka ce maka limamin yana laifi kaza ko ka ga malami mai kantar aka ce maka yana laifi kaza laifi kaza sai ka ga a ah, shi ma kenan ko to ka gani in nayi ai da sauki sai a rena laifuffuka shi yasa duk abin da mutum zai yi na cin nama da zage-zage to ya guji cin naman masu mutunci ya guji cin naman malamai da shugabanni laifin su laifin cin naman su ninki ne na waninsu mutane kuma allah ya jarrabe su da wannan abun na faɗa haran nan kusa tv kenan nake cewa wani abu na ban labari ana cewa masu gemun na ai mun kama wani mai gemu ai mun samu wani mai gemu masu dangale wandunan nan 'yan izalan nan aikin kenan mutane dole dai sai an ci zarafin mai addini shi kuma mai addini nan ba cewa shi ma'asumi bane ba ko ita shi ma'asumi bane ba yana laifi shi ma amma in yi laifin yana yana kokari gwargwadon iko ya koma zuwa ga Allah ya nemi gafara Allah ya gafarta wata ranar to kuma Allah ya gafarta ba saboda wani Allah ya bi masa kuma Allah ya bi masa ba sai an ji alkiyama an yi hisabi Allah ka yafe mana gafarta mana saboda haka kowa fitartawar ita ce tafi alkhairi a gare shi sawa'un mai mutuncin ne mai kiman ne sitirta shi yana da muhimmanci da gaske to shi ma wanda bai kai hakan ba a sitar tashin alkhairi ne Allah baya so a dinga yada alfashi a cikin mumine saboda idan ta yadu ta yawa aka dinga faɗanta ko ina sai a raina ta da irin shaye-shayen nan sai tantire a unguwa za ka samu suna yi sai wani da wani kuma in za su yi ɗin ma sai sun shiga wani loko wani kango wani waje gefe za su yi abinsu ko shekara ashirin ko kusan haka ba za ka samu mutum ya fito fili yana shan wiwi ba sai ya shiga wani layi wani loko wani surkukiya sai daga ta jin warin da kana waya ina kake ji ina kake ji wani ma da yawa ni lokacin nan muna secondary school a waro ne secondary a wannan sunan wajen nan Eh, me ake ce mata makasa makasa ka san waje ne na mutane irin wayannan mutanen har lokacin muna jina secondary school abokan mu da yawa ba su san ni ma yana daga cikin su ba mu san warin wiwi ba sai mu ji dai wani irin wari yana bugun mu wani lokaci za mu shige wai me wannan me wannan sai a taimuna dariya ga su can daga nesa za ka hango masu shan amma yanzu ba ko ina sha suke abinsu saboda abin ya yi yawa an turo ta an yaɗa ta da fina-finai da ake kallo da sai wasu gurare kaɗan amma inda suka yi yawa aka fito da su a fili ana kallon su sai ga sai yara kana sai suna kallonta a tafin hannunsu akan waya almajiri wanda ya zo karatu daga wani gari za a gan shi sun tari yara su hudu su su biyar suna kallon fina-finai da farin fim da bakin fim da shuɗin fim duk za su kalla irin wannan wajen duk ba nauyi saban ya riga saboda me abin yayi yawa jama'a sun fito da shi fili saboda da lokacin da ake yi ana hanawa mutanen kirki suna da control na abubuwan za a mutum za a yi kaza za amma daga baya duk aka saki masu hanawa da suka karanci shikenan sai abin yayi yawa sai zamanto kowa ma yana shiga kai ma da baka hana ba jiya da shekaran jiya kai ma ka sai ya shiga ciki wala hawla wala quwwata illa billah kai har ma wanda ya hana din saboda abin ya riga ya yawaita shi ma ɗansa sai ya fada cikin wannan mummunan al'amarin to akwai bukata kwarai kwarai da gaske a karanta bayyana sabo a karanta jagwalgwal maganganun sabo ai malaman ma kaza suke yi malam wani ma kaza yake me ruwanka da malam wani hausa tun da suna cewa wai ka ji maganar malam ba sai ka ba aikinsa ba kuma gaskiya in aikin nasa bai zo daidai da magana da yake gaya maka ba me ruwanka da aikinsa gidansa ana kaza matarsa tana kaza ɗansa yana kaza me ruwanka ana ce gwalgwal wannan maganar sai a sarayar da kimarsu kuma sai a girmama saban ya zamanto wani abu ne da ɗan ƙarami sai ya girma kowa ma sai raina shi sai ya fada cikinsa wace duk musaddad qala haddathana abu awana an da an safwan bin muhriz anna rajulan sa'ala ibn umara radiyallahu anhuma sami sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kulufin najwa wannan mutum ya tambaya abdullahi bin umar ya ce mai kaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi game da ganawa ganawar da Allah zai yi da bayansa ranar alkiyama fala sai ya ce a ahadukum min rabbi manzan Allah cewa yayi ɗayan ku zai kusanci ubangijinsa hatta ya ba kanafahu alaihi har ya kai yadda zai zamanto kusa da Allah jalla wa'ala sai Allah ya sanya wani labule kowa da sutura a kansa ya zamanto interview su su kaɗai suke haɗuwa da juna ba mai ganin wannan bawan mai yake cewa ba kuma mai ji wannan idan Allah na san mutum da abubuwa na alkhairi mutum nagari sai Allah sai sanya masa wannan sitira ɗin ba mai jin mai yake cewa mun san cewa farkon alkiyama ana tashin alkiyama idan Nabi ya faɗa za a kira malami za a kira mai jihadi za a kirawo mai arziki mai ciyarwa amma dukkan wa'annan mutanen guda uku ba don Allah suke yi ba sai a tozarta su a gaban duniya Allah ya baka ilimi mai kada ilimin nan Allah ya baka dukiya mai kada dukiyar nan Allah ya baka karfi da iya sarrafa makami mai kai da su ya bayan bayani su ce don Allah suke Allah ce karya suke yi a ɗaga su kowa yana gani a tika su da ƙasa haɗe musu ƙafafunsu da hannayensu a ɗaure a dinga jansu har zuwa wuta Allah ya kiyashe mu kaga wannan tattaunawar ba ta da daɗi wannan gana ba gana ce mai daɗi ba Allah kada ka jarabe mu da irin wannan al'amari Allah ka sa aljanna ce mako mu amma shi ko wannan bawan sai Allah ya kusantar da shi wajensa har ya lullube shi da suturarsa fa ya ƙulu sai ya ce masa amilta kaza wa kaza kai ne kai kaza kai kaza fa yaqulu na'am shi Allah ni ne na aikata wa yaqulu amilta kaza wa kaza kai ne kai kaza kai kaza fa yaqulu na'am sai ce Allah ni ne ne fa yuqarriruhu sai ya tabbatar wa Allah abin da ya faɗa abin da yayi na daidai da abin da ya ba na daidai ba shi da Allah Allah ya sitirce shi sai Allah ya tattauna da shi ya gaya masa thumma yaqul sannan sai Allah ya ce masa inni satartu alayka fid dunya wannan laifukan naka duka na asirta maka su a duniya ban tozarta ka akan su ba mutane ba su ci kana yi ba ba su san kana yi ba suna kallon ka wani waliyin Allah suna kallon ka wani salihi kana kamantawa kana nuna musu Allah kana jin su zuwa ga Allah ba su san abin da kake ba na laifuffuka baka tozarta shi ba baka fallasa kanka cikin al'umma ba fa ana aghfiruha laka al-yawm to ni yau na yafe maka wannan zunuban naka Allah ka samu cikin wanda zaka yafe wa da rahamarka Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana saboda kaga wannan falala ce bayyananniya ta mutumin da yake laifi kuma ya san laifi ne kuma yake kokarin ya suturta shi tsakaninsa da bayan Allah ya zamanto daga shi sai ubangijin da yake yi wa wanda ya san gafararsa da rahamarsa ta fi faɗin dukkanin duk wani laifi inda Allah ga dama ya yafe dukkanin zunubi zai iya subhanahu ta'ala to amma sai bawan da ya koma zuwa gare shi ya wato ainihin yadda da rahamarsa ya yadda da girmansa ya yadda da cewa shi gajiyayye ne kasashe ne to wannan sai Allah ubangiji ya yafe masa sai Allah ubangiji kuma ya gafarta masa saboda haka sutura gabarin ainihin bayyana laifi sutura ce laifi ba karamin alkhairi bane ba sababi ne babba na gafara Allah rana alkiyama na'am babu kibri wa qala mujahid babin da yake magana a kan girman kai mummunan ɗabi'a girman kai rawanin tsayayen jihar sako girman kai yadda annasulun ya faɗa a hadisi shi ne mutum ya zamanto yana wulaƙanta mutane wulaƙanta mutanen har ya kai ya take gaskiya ko sun gama shi gaskiya ba zai ji ba ya rena mutane saboda ya fi so na abu na duniya ko yana zaton ya fi so na abu na lahira na duniya da za ka iya so a fili ne amma na lahira fa wa sani abin duk gaibu ne ko wa ce ma kai din dan aljanna ne ko abin da kake na alherin Allah ya karba to an kare na mutane ka wulakanta su kaskanta su to ka shiga cikin babin girman kai wa qala mujahidun mujahid yace ثاني عطفه مستكبرا في نفسه عار كثرة الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله شين سيقصرون وجه له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق الله أنا مجنر ومسمتاني كافري يجادل في الله بغير علم ينا جاية akan الله bayan باشد حجة باشد hujja ko kan samuwar Allah ko kan wata sifa ta Allah cewa Allah ya isa itashe shi in ya mutu kafiran maka suna ja a kan wannan abu ko kuma sufofin Allah jalla ala na baiwa da cikakken iko yana ganin Allah bai isa yi wani abu ba ko akwai wanda zai yi tare da Allah to duk wannan jayayya ce akan Allah ba tare da ilimi ba wala shari'a wala wani littafi mai haskakawa thaniya itfihi yana mai girman kai shi ne shi mujahid mustakbiran fi nafsihi yana mai girman kai haka yake tattake mutane ana gaya masa gaskiya amma bai sauraro saboda yana ganin duk ya fi su ya rena hankalinsu ya fi su ilimi ya fi su basira ya fi su hazaƙa ya fi su dukiya ya fi su mulki to shi shine mustakbiran fi nafsihi in ji mujahid li yudilla an sabilillah yana wannan abun ne don ya batar ko karshen al'amuran nasa shine zai batar gabarin tafarkin Allah Allah ya ce lahu fi dunya khiz yana da tabiya a nan duniya Allah zai tabar da shi sai yayi kololo sama sai Allah ya sa wawa shi sai ya fadu dambar a shi tsirara haka tabiya da kunya ta tabbata a wannan al'amari wanda zai koyo mulki ya mata azabul hariq ranar alkiyama kuma Allah ubangiji ya sa masa azaba ta gobara kunna masa gobara a jikinsa ta babbake shi yana ihu yana wayyo kuma la ya mutu fiha wala yahya wala haula wala quwwata illa billah to sifar girman kai abinda imam yake so ya ce anan sifa ce ta kafirai yan wuta irin wanda Allah ya faɗa a wannan aya shi ya kawo mana wannan ayar a nan wajen don ya tabbatar da munin wannan al'amari na girman kai itfuhu raqabatuhu fassara kalmar ituf din yayi shine wuyansa thani itfihi ma'ana yana karkatar da kansa ana gaya masa gaskiya yana lankwasar da kansa yana ɗauke kansa bai sauraron mutane yana gaya masa gaya masa mashirme ne akwai wanda zai ma saurare kan aiko an dan rage maka zafi kana gaya masa gaskiya ya dan kalle ka koda ba zai yadda ba to shi mai girman kai ba ma zai ma saurare ka ba kama isa ma ya ma saurare ka ba irin wannan mai girman kan da Allah yake hakaitowa a cikin wannan سورة الحج تحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارث بن وهب بن الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة كنا سوء باكو لاباري سوى أن الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره su ne duk wani mutum mai rauni ma'ana shi kan kansa yana jinta shi mai rauni mai rauni ma'ana bai isa ba shi bai jin cewa ya isa idan kuɗi ne yana kallon akwai su masu kuɗin da suka fi shi ko ya fi kowa ɗin yana tuna cewa to fi shi kuɗin da ba da dabara sa bace ba wani ba fi shi dabara ga ubangidansa nan wani ga wani amma duk kuma ya ga wani wanda ya sami kuɗin a da sama da nasa kuma yanzu babu su to yin yana tuna wannan a ransa ba zai dinga ji da kansa ba sai dinga jin shi da'ifi ne mutawadi idan ilimi ne haka yake tunani ilimin nan dama shi asalin ba na girman kai bane ba tunda baiwa Allah ce baiwa Allah ce zalla kuma bin Allah ake yi da shi idan dan kurin a yanga ne a alfahari ne a jiji da kai ne da shi to ai ya zama ilimin iblis shi ma da ilimin amma ilimin bai amfane shi ba irin ilimin wancan mutumin cikin suratul araf ilimin bai amfane shi ba wanda ala ce masa kan matsalil kalb in min alaihi yalhas wasu jirku yalhas to in dai wannan haka babu in zarauta ce in mulki ne nan ne dama babban matsala mata mutum yana jin yana da wata kujera yana da to dama idan na siyasa ne ya masa dama tenuwa appointment zai zo ya tafi kai ka sani ga dubun nenan a gabanka sun samu kuma lokaci yana yi sun zama labari kuma dukiyar da aka samu ta yake hal yake haram din ta zagonye ta lalace in naɗi ne da kai da sarauta ta gargajiya da kaga da iyaye da kakanni to nawa ne iyaye da kakannin suke suna kan abin kuma aka zo a kwaci a gaban mu na an kwaci sarauta nawa aka kwaci sun gada wasu ma sun hau kai a ture su a ɗauke a najeriya an yi haka an yi a sokoto an yi a kano misali ana yin haka saboda haka ka ba hankali ba wani abu bane ba duk abin da ke to idan kana jin wannan a ranka sai ka zama da'if mutawadhi kenan baka jin abun ya fasa ma kai Allah ne ya baka kuma zai sunce abinsa to wannan zai sa ka zamanto da'ifi wannan raunin ba wai raunin ka tsaya a tattaka ka ba ba wai raunin imani ba ba wai rauni ka zama mataccen jiki ba kurin baka da karfi a jikinka a rauni wajen zuciyarka ta zama mai taushi ka dinga lissafi kana hangowa abin nan fa ba wai an tabbatar maka da shi wani ba abu ne ɗaya tabbatacce in Allah ka aljanna ka ji ka a gidan aljanna shine kada tabbas amma duk abin da ke a duniya rudu ne rudun nan ana magana kana da kaza kana da kaza kana da kaza ko so nawa ake yin haka alhali babu shi din wani ce ma kai zaki ne wani ce ma kai damusa ne wani ce ma kai kaza ne kuma kai ka san ba haka ke ba haƙiƙa duk rudu ne da hauka irin nan mai magana irin nan mai san abinka to wallahi ko da abin a haƙiƙa kai kana jin kana da shi din to ka tabbata cewa fa rudin ne rudin ne haka duniya take ba za ta kare ba wanda za ta ba a gama halittar mutum sai ya mutu ko kana iya zaman ka da lafiyarka da karfinka ka je kai hatsari sai kuma a ganka da kafa daya ko a ganka da hannu daya ko a ga hancin ka ya kare ya lankwashe ko in kai da fari ne ka koma baki kirin cikin gobara misali ba yadda ba ta kasancewa to komai na duniya haka yake to idan mutum ya sa wannan a zuciyarsa sai zama to mutawa zai kaskantar da kansa ga Allah kaskantar da kansa ga bayin Allah mutada'ifin wanda yake mutane ma ba su fiye damuwa da shi ba ma'ana har a wajen mutane hamil zikir wannan su suka wa aljanna su suka wa aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fitattu ba ba shahararru ba wata magana mai ban tsoro ta imamu shafi'i nake tuna rahimahullah yake cewa galibi in malamai sun mutu sun je gaban allah abinda yake tseratar da su a wajen allah ba ilimin ba ne ba saboda da yawa ilimin iriya tana shiga cikinsa haka ba wani abu ba ne baka shahara a ilimi ta nuna ka ta nuna ka in Allah ya karɓi ka wannan shine babban abu dan shine gadin annabawa annabawa sun zama to fitattu a cikin bayan Allah su ne masu ɗaukan bayan Allah su ɗora su akan turbar Allah to amma nawa ne kuma zai kai wannan matsayin amma yaudar ce ta kai shi ba Allah a zuciyarsa abin da yake so a faɗa kuma an faɗa shine nan ba wanda za a jefa ranar cikin wuta na alkiyama wancan hadis da makaranta na muslim ba wahala ka gama shaharar taka aikin alheri kai ne mai kaza kai ne mai kaza kai ne mai kaza ka yi rubuce-rubuce ko ka yi maganganu ka yi kasa-kasai ka yi program episode kaza amma duk ba nan take ba in Allah bai karba ba ka shiga uku ka lalace to galibi yan aljanna inji manzo sallama da'ifin ne mutada'if mutanen ma ba su ma san shi ba suna ma ganin sa wani yani bican amma lau aqsama ala Allah la abarrahu da zai rantse wa Allah ya ce wallahi Allah sai kai mana kaza sai Allah ya dada da abin da ya faɗa wallahi ba za a karya haƙorin ya sunanta wannan wa Allah wata sahabiya ce aka yi wani abu aka ce sai an karya haƙorinta wani sahabiya ce wallahi ba za a karya haƙorinta ba ma'ana ya tabbatar da cewa ba ta yi laifi ba kuma ya san Allah ba zai bari a ainihin ɗauki haƙƙinta ba Allah kuma ubangiji sai karɓo wannan magana sa. ina jin bara'u bin azib ne ko shine wanda in an je yaƙi ana babata al'umma suka shiga cikin tashin hankali sai zo wajensa ce to kai fa annabi ya ce in kai wa Allah rantsuwa Allah zai karba ka rantsewa Allah Allah ba mu nasara ya ce wallahi na rantse Allah ka ba mu nasara a wannan abu subhanallah ya'ani kamar mai shi shafaffe ne addu'a sa biya ce sa'ad bin abi waqas ɗaya daga cikin mubashirun bil janna haka ya kasance shi ma shi ma in sahabbai suka shiga cikin wani rintsi guduwa yake yi idan ana fitina idan ana al'amara buya yake saboda annabi sallama ya yi masa addu'a kuma Allah ya karba in dai ya addu'a sai Allah ya karba saboda haka bai so a dinga damunsa ko a dinga ganin cewa irin malam gobe da nisa yake cewa a zo ana damuwa ana da sai dinga ɓoɓɓoyewa amma in aka sami aka ce ya addu'a to kamar yankan wuka da ake cewa baiwa ce da Allah yake wasu bayansa ibn taymiya na cewa galibi wannan yana faruwa ne ga mutane na baya baya saboda raunin imanin su ko raunin imanin mutanen su Allah ubangiji sai ya samar da mutanen da suke in sun yi addu'a Allah zai karba in suka nemi wani abu wanda yake bako kamar a zamanin sanyi a kawo itacen da sai da zafi ake samunsa ko zamanin zafi a samu dan itacen da sai a sanyi ake samunsa ko abin da ba a samunsa a nan ƙasar kurin sai ka gan shi a wajensu Allah ya kawo musu irin yadda yake kawo wa Maryam da sauransu to Allah na haka ne galibi dan ya tabbatar da imanin wannan mutumin ko dan ya tabbatar da imanin mutane suke a tare da shi wasu suna cikin kokonto imanin sai rauni amma in sun ga irin wani abin ban mamakin sai su miƙa wuya sai su tabbata akan imani to Allah sai ya buɗa wa mutane sai su irin wannan abubuwan to irin wa'annan suna yawaita a cikin irin wannan lokutan in suka rantse abu zai faru sai Allah ubangiji ya ba su iko sai abin sai ya faru to irin wa'annan galibi su ne 'yan aljanna su ba su ɗauki kansu komai ba mutane ma ba su ɗauki su komai ba amma a wajen Allah su ne komai in suka ce Allah kai mana sai Allah ya musu to su suka fi yawa a aljanna ba tushe hararru ba baran tsatsu ba masu isa masu madafan iko ba su suka fiwa ba aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala akhbirukum bi ahli an-nar ba na ba ku labarin yan wuta ba kullu utullin jawazin mustakbirin duk mutumin da yake mai taurin kai mai mummunan hali mutumin da yake jawaz sun fassara shi da wasu fassarori masu ban mamaki na farko dai mai sauki a ce mutumin da yake mai takama a tafiyarsa al-muhtalifi mishiyati mai takama a tafiyarsa wasu suka ce alfajir fajiri wasu suka ce alkathirul laham mai yawan nama mana mai kiba al'akul mai yawan ci mana wanda kibarsa ta haɗama ce ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci kwanan mutum da nake ji labarinsa kwanan nan shi duk abin da ransa ya gaya masa sai ya ci an ce masa ma ba shi da lafiya ya dinga kiyaye kaza kar ya ci kaza amma shi ya ce shi abin da ake ci nan kamar wasa ce mai kama binni in ba zaki da mai ko to akwai wannan mutanen kwaɗayi yana suna ba su da lafiya sai sun kashe kansu ce kana da gawo karka ci kaza karka ci kaza shi ya kasa daurewa sai ya ci to shi yana da kuɗi yana da mulki sadaka komai sai ya ci komai to irin wannan mutanen saboda yana da kuɗi yana da kaza shi ne sa jawab mutumin da yake yawanci har yayi kiba ƙiba tattara nama yana tafiya da kyar sallah da kyar in an zo jihadi ba zai amfani ba in an zo ana cikin wata wahala ba zai iya tsamar da mutane ba shi kanka sama da kai tsamar da kansa har kenan ƙiba in ba Allah na jarabe ka ita bai kamata kai ka ganganci ka samu kanka ita ba ba alheri bace a lafiya ma an tabbata cewa ba alheri bace ba ko da yawa mutane masu kiba suna samun cututtuka da suke kashe su da ɗan kankanin lokaci ko abin da wani zai jure shi ba zai iya jurewa ba amma zo ana gudun fanfalakin duniya ba na lahira ba wani tashin hankali ya faru shi a cikin gudu ma kuran zai haɗe zuciya ya faɗi ya mutu ba lantana a ce ya ɗauki wani ya to ya tseratar da shi to duka wannan abubuwan su ne sufofi ne na 'yan wuta mustakbirin mai girman kai to mutumin da yake da wannan halayen galibi su ne waɗanda za a same su allah tsare mu a cikin wutar nama. mutum mai taurin kai mai mummunan hali wanda yake baya jin magana mutum mai alfahari mai jiji da kai mai hambarin biya mutum mai girman kai wani mai girma kan abin ban tausayi in aka zo aka kalle shi a hakika bai ba shi da abin da zai girman kan da shi in mai kuɗi ne girman kai da ɗan sauki sauki ko to ina kuma ruwan talaka talaka mai girman kai akwai sa ko abin ban haushi talaka da girman kai shi ba mulki ba shi ba dukiya ba ko kuma jahili mai girman kai shi bai karanta ba bai san da ake karantawa ba amma kuma an gaya masa karatu kuma ba zai saurara ba wannan abin tausayi ne abin ban haushi ne abin ban takeici ne to ire-iren wannan duka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce su suka fi cika wuta amma za a samu mutum mai kiba ko da kibar ta ce? ya zama rauninsa ne haka yana ta ci shi dai ya ci shi dai ya ci ana samun wannan a mata da yawa ita wannan ba girman kai ba ne ba kuran dai shirmanta ne ta ci ta ci ta ci ta ci ta ci ta ci har ta yi ƙiba ta yi tumbi ta yi nauyi to a nan sha Allah ba ta cikin wancan bangaren nan nan ana magana wanda wannan abin ya haifar masa da girman kai ya haifar masa da jiji da kai ya haifar masa da taurin kai to mai irin wannan yanayin shi shine nan nabi yake cewa yana cikin wata mahallu shahid shi ne cewa mai girman kai dan wuta ne Allah tsare mu mai girman kai yana daga cikin mutanen da za su samu kansu wato ainihin a cikin wuta a bisa galibin yanayi wanda suke ba haka ba ba su da yawa allah ya tsare mu sannan kuma wancan bangaren na farko cewa masu wato 'yan aljanna mafiya yawansu ababen renawa ne mutane ba su ɗauke su komai ba yana nuna mana muhimmancin girmama duk wani bawan allah duk wani mutum duk wani mutum a girmama shi wala kada karramna bani adam hamalnahum fil barri wal bahr Allah ubangiji ya fifita dan adam ya girmama dan adam daga da khalaqal insana wannan ta cikin watino zaitun wa turi sini daga da khalaqal insana fi ahsani taqwim ahsani taqwim Allah ya girmama dan adam saboda haka duk dan adam musamman mai cewa la ilaha illallah yana da kima idan bai ce la'ila illa kuma abin tausayi ne to ka wulakanta ɗan adam baki ɗaya baya cikin duk shinaran musulunci ba inda aka ce ka wulakanta dan adam sai in ya taka abin da ya fi ƙarfinsa in ya wulakanta addinin Allah to ya cancanci a wulakanta shi amma idan haka ya samu kansa kirista ne dama shi a kiristinsa yake kuma bai takala addinin musulunci ba to ba a ce fa wai lalle sai ka wulakanta kirista ba ba ma kaunar su saboda suna cikin ɓata da halaka kuma daidai suke da cutar da addini amma haka nan ba za ka wulakanta shi ka cizguna masa ba ba sa ka ba ba a yadda kai wannan ba musulunci kenan akwai adalci akwai ƙa'idoji wani lokacin za ka kasa gane su cikin sauri kafiri abin ƙi ne saboda yana tattare da wani babban laifi wani abu na kyankyami. abin kyama ne amma in kun haɗu da shi ba a ce wai ka nuna masa cewa shi abokin gabanka bane ba ko shi abin kyakkyaminka bane ba sai dai in dama abokin gaban ne ma'ana yana wani yanayi na faɗa da musulunci ya sha ta layi ya zagi addini ya ci mutuncin masu mutunci addini to wani lokacin ya ga idan ka ya ja in ka gan shi ka sha kula ta ɓangaro da shi ka nuna masa bai isa ba in yana jin ya isa ya taba annabawa ko ya taba mala'iku ko ya taba wasu bayin Allah na gari kuna masa to bai isa ba tit for tat yayi an masa amma in ba a nan ba ba a bukata kowa ana girmama shi a masa na dan adam daidai matsayinsa in mumini ne kuwa daidai za ka yi wa kanka haka za ka yi mashi illa in ya ragu a wajen bin Allah yana da wani sabo yana da wata bid'a to gwargwadon wannan a nuna masa kuskurensa in hakan zai yi amfani shi ma in hakan zai yi amfani amma idan ba zai amfani ba mumini ne iyaka gaskiyarsa shi imani sai da Allah subhanahu wataala amma kai ka san da kurakurai to ba ka da wani abu da za ka wulakanta tare da shi idan kai babba ne in kai masa zai dan ji a jikinsa zai dan murza kunnan sai ce kai me yasa same ne wani ne zai ki min magana wani ne zai share ni wani ne ya min kaza to in kai haka zai tunani ya dawo cikin hayyacinsa ko kuna da yawa za ku yi masa pressure group da ake cewa ku matsa masa a cikin wani community har ya gane cewa yana cikin kuskure yana cikin matsala yana cikin to sai ku yi masa amma ba haka ba irin yana daga ciki a yanzu in kana in ka lakanta wani ma lokacin wani zai ɗaukaka shi zai samu ɗaukaka sama da kake zato saboda dama kai din kai ne mai matsala a wajen mutane an ce dama ku kuke raba kan mutane to da ka zo ka nuna wani kyama wani sai ya rungume shi ba wai mutum ɗaya ɗaya ka ƙi shi goma sai su rungume shi kaga an ƙarawa ƙarya ƙarfi kenan sai su ƙara haɗa kai su rugunsa masu cutar da addinin Allah to amma an ka jawo shi ka nuna masa cewa shi mutum ne wani abu na ban sha'awa yadda manzo Allah sallama ya mutane a fatu makka duk cutar da suka yi masa mutanen nan duk takura da suka yi masa amma ya amintar da su ba ta dole sai wanda ya musulunta ba har wanda bai musulunta ba annabi ya amintar da su wanda kuma suka musulunta da imanin nasu da bai ta kare ya karya ba ya ci wake bai sha ruwa ba amma annabi ya shigar da su a cikin rundunar sa mutum dubu biyu ba su kwana bakwai ba da karba addini aka tafi da su yakin hunai a hakan jiya ko shekaran jiya neman annabi suke su kashe shi bayan kwana hudu kwana biyar kuma annabi ce ku shiga cikin rundunata aka tafi da su shine malaman tarbiyya na kama cikin nabiyur rahama da muke karanta dokta Allah da ta da shi zuwa ga alkhairi yake faɗin cewa wayannan yana nuna irin nau'in irin nau'in tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda yake nuna wa mutum cewa shi mutum ne kai ba abin kyankyami ba ne ba ka shigo ka zo a tafi da kai na amince maka tare da cewa wannan bai hana an sa musu idan dina ana kallon su ba daga an ga sun wani motsi carab za a cife su saboda annabi kuma jagora ne kwamanda ne na yaƙi ya san yaudarar yaƙi da sauransu amma mutum dubu goma annabi je da shi yaƙin fatu makka kuma mutum dubu goma sha biyu tafi da su hune a cikin wannan dan sati ɗayan kwanakin da aka yi aka ɗabi aka tafi da su hune ba su bane ana tafiya akan hanya suka ce Allah ja'alna zata anwatin kama za zata anwatin ya ce kun faɗi irin maganar mutanen annabi musa wannan jahilci ne wannan wauta ne da sauransu ya abin yana buƙatar kada a rena ɗan adam kowane iri ne kowane irin ɗan adam kar ka wulaƙanta shi kar ka rena shi baka san inda kurin aka ce a yawa cizguna a ɗan adam irin wannan na tarbiyya ne tarbiyyar nan taka ce in ka saki jiki da shi da zo wani mutum yake min waya ko ni na masa waya yake min fatawa wai ya ga wata 'yar shi'a ta ce mashi ita tana sha'awar sunna saboda haka amma ya aure ta don kar ta je gida ai kaza to amma shi kansa yana jin tsoronta yana jin tsoron kar ya je garin gyaran gira ake cewa ko dan akuya ya tafi barbara kuma ya da da ciki shi kansa yana jin tsoron shi a to ka gani yanzu ba zan maka wannan fatawar ba so ke masa fatawa in ce ya halatta ya je ya aure ta abu ya je kuma Allahu alam da za a yi ko reshe ya juye da mujiya da ake cewa to irin wannan shi ake gudu a irin wannan in ya zama to ka shiga cikin yan bid'a za su iya canza maka tunani su sa ma kokonto kana tsoron wannan to sai ka sha kunu ka sha ta layi ka daura fuska duk abin da za su nisance ka kai dan ka tsira da addinin ka wannan ya halatta ko kuma kai jagora ne kai shugaba ne idan ka sha kunu ka murtike ka nuna wa mai laifi cewa ya laifi ka nuna dan bid'a cewa shi yayi bid'a zai ji a jikinsa zai ji tsam zai ji wani abu jama'a ma za su kalle shi da abin za su guje shi to a lokacin ya halatta ka yadda manzon Allah sallama ya yi wa sahabban nan guda uku da suka makara suka ki tafiya yakin tabuka to inda wannan maslahar akan kanka ko a waninka to ya halatta kai ba kotun din mutum ka share shi ka sha masa kunu ka kiyarda da shi amma wallahi in banda haka kuna zaune da mutane gida da gida layi ga layi kullum kana sha musu mur kana shan kunu in sun maka sallama kana wani amsa ciki ciki kamar zaka take su ga shigo da mota ko da mashin kai ga dan binni ko ga alaji ko kana ganin ko addini ne kake yi ko wani abu to wannan ya saba da wannan dokokin wallahi da yawa daga cikin mutanen da muke ganin su ba akan daidai ba wasu in ka je ka ji labarin yadda suka mutu za ka sha mamaki yani sun mutu cikin kyakkyawar sifa Allah shi ya san gaibu amma dai ana yi wa mumini kyakkyawan zato idan ya wasu nau'o'i na mutuwa to nawa ka sani wanda suka irin wannan mutuwar kai kuma da kana ganin su ga su ga su ya kai baka sani ba Allah subhanahu ta'ala da ake cewa al'uzur bil jahl ai akwai shi tili a cikin alqur'ani ai ba wasa bane ba shi bai san wannan abin da kai ka sani ba saboda haka Allah zai yafe masa ya karbe shi a bisa yadda yake saboda Allah din ya san uzurinsa saka karka yanke mutane kauna ka rena su ka wulakanta su dan kana da wani abu da ke ganin kai naka ya huna su ko a duniya ko a addini kaffa kaffa kullu da'ifin mutada'ifin sune yan aljanna da yawa saka sai ka ce mutada'ifin na hamil wanda ba a san shi ba wannan mutane ba su ɗauke shi da wani daraja ba su ne 'yan aljanna da yawa sadaka mai kafa kafa da wulakanta bayan Allah da inda suke an ce lokaci ya cika abin da faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana ya yafe mana amma da wasu mu karasa wannan babin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallahi wa bihamdihi izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بالعلم بل بالأدب النبي عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف